kamar yadda bayanai ma ke nuna wa wasu jami'an 'yan sanda ne da ke ofishin 'yan sanda na dobel da kitkin jimeta a fadar jihar adama suka kai samame da nufin cafke wasu matasa da ke shaye-shaye to amma kuma ba su taki sa'a ba don matasan sun sulale ko da ke wani matashi dan makaranta kabiru ahmad ya gamu da fushin 'yan sandan sakamakon tambayar su da yi na sanin dalilin wannan kame da suke a anguwansu da nan take kuma 'yan sandan suka masa dan karin duka tare da tafiya da shi caji ofis sakamakon wannan dukan kawo kan ne dai da ta kai ma an kai asibitin FMC da ke Yola wanda yau fiye da wata guda kenan Kabiru ma bai san inda yake ba batun da yanzu ke neman da hankulan al'umma to sai dai kuma yayin da hankula ma ke neman tashi yanzu haka kungiyoyin kare haƙƙin jama'a da kuma shugabanni sun buƙaci speta jiran 'yan sandan najeriya solomon arezi ne da ya kafa kwamitin bincike yayin da wasu 'yan fafutukan ma ke barazanar zuwa kotu honorable laura garba dan majalisar wakilai ne da ke wakiltar mazabar yola ta kudu yola ta arewa da kuma gire ya buƙaci al'umman jimeta ne da su yi hakuri su kwantar da hankulansu da me a cewa suna bin kadin wannan batu wato wannan abun da ya faru din nan abu ne wanda zama na lauya da kuma yanzu shi mai ni mai wakiltan da na yi magana da je a samu lauya a rubuta petition a bi wannan abun din a cikin tsanaki don saboda akwai abun da tura suke ci turan suka never right don an yi cin mutunci ko ba za mu je mu cikin hankalin su su mu bi doka za mu bi wannan diddigin wannan abun din mu tabbatar cewa a zalunci da aka yi ma wannan abun din an samu an zabulo wane ne ya wannan zalunci saboda mene a nuna hukuma. shi ma shugaban kungiyar kare al'umma adama ta adama concern citizen alhaji husaini gambo bello na kura wanda ma suka taimaka wajen kwantar da hankulan matasa a yankin ya ce dole a yi bincike ganin cewa ba wannan ne karon farko ba da ake zargin 'yan sanda a wannan yankin da wuce gona da iri Lallai sun kama kabiru sun kai shi ofis nasu sun buge shi wanda ya buge shi shine ya san abun da ya bai kyau ba kuma a doka kowa ya sani cewa idan an kama mutum ko da kasashen da aka ci gaba a duniya muna gani ko da mutum harbe mutum yayi ba a harbe shi ana kama shi a bincike shi lafiyan shi ne ma ya sai harbin nan kuma a dauke shi a kai shi kotu a gurfanar da shi kotu ta tabbatar da laifin shi belle abun da aka ce kame ne ake yi ba wai dan fashi aka bi da makami ba ba wani mutum mummuna ko mugun mutum ne aka bi shi da wani abu ya gudu ya je aka same shi a kame ne ake yi tun ana kama masu laifi don mai laifi ya gudu kaga bai kai tun da ba mai laifin ne aka kama ba kai ai koda ya yi fada ne da dan sanda misali bai kamata a ce an kama shi an yi mishi duka ba kuma za mu ga in Allah yadda ta hanyar da za mu bi mu tabbatar da cewa Kabiru ya samu lafiya sannan mu kuma mun dauki matakin da za mu karba mu shakke shi to mai rundunar yan sandan jihar ke cewa ne game da wannan lamari DSP Uthman Abubakar shine kakakin rundunar yan sandan jihar magana an take shi da tashi ba ba a yanda su ta dare mutanen anguwa da magana shaye-shaye da mugayen ayyuka wannan wajen wani sanda an sanar da su ga irin abin da suke suna da mutane su zo su zo su kawo dauki a wannan wajen yaron ne ya kawo nashi eh, rashin eh, abin da ya kamata bai kamata ba ya zo kan yan sanda an babbare shi ya faɗa wannan ramin da ya ciwo aka kai shi a kwayan sanda su su aka ba shi to yanzu wane hali ake ciki domin suna zargin kan cewa ma suna zuwa a gashe shi ma yan sanda na hanawa da sanansu ana kula da makamantan za a hana su a san me za a hana su ta me za a hana su an taba hana eh, zuwa ganin mara lafiya ne sai ka san cewa ba za mu dauki mutan kanmu ba muna hana wasu daukan doka hannun su ba da sanan kuma mu dauki doka hannun Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya